kuɗi a kashe su da hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa da ke Katsina a Najeriya. Idan masu sauraron ba su manta ba, makon jiya, Dr. Ahmad ya so mai mana bayanai akan alfanun ziyarar shugaban Najeriya zuwa China da kuma tasirin da za ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Yau, mun ci gaba da firar da wannan tambaya da na yi masa. Dokta, idan ƙasar ta ci gaba da sayo duk kayan da take bukata daga China, Amurka, Birtaniya da Jamus da sauran ƙasashen da suka ci gaba, to menene zai zama makomar masana'antun kasar me zai faru da su eh za su durkushe saboda kowa yana so ya je ya kawo kaya da kasashen waje ba a zuwa ana sayan kayayyaki yan cikin gida zan yi bayani akan wannan mhm. akwai wani tasiri kuma da nake tunani ya kamata na yi bayani akan shi wanda wannan yarjejeniyar zai kawo na wucin gadi mhm. wato shi ne zai rage yawan haihawan farashin kayayyaki a cikin gida najeriya wanda in ke la'akari da na ɗan ƙaramin lokaci ko na ɗan ƙaramin lokaci so idan ke la'akari da yawan haihawan farashin kayayyaki a Najeriya a shekarar ta gabata yawan da aka an ƙiyasta akwai hauhawan farashi na na abinan kashi wato 9.6% kenan eh, ah, kusan kashi goma wanda yanzu in ke la'akari a farko wannan shekarar ya tashi ya koma Eh, eh, sha biyu da takwas wanda ya gwada cewa akwai haihawan hawan farashin kayayyaki to amma idan yanzu muka ringa shigowa da kaya daga china mhm. abubuwan da muke amfani da su wurin sarrafa abubuwan ci da amfani to zai rage za mu rage yawan kashe kuɗaɗe wanda zai tasiri wurin rage haihawan hawan farashin kayayyaki a najeriya sannan idan farashi suka ragu to mutane za su ringa zuwa suna sayan kayayyaki idan yawan sayayya ta yawa kuma masana'antu da ma'aikatu eh, za su bunƙasa da tattalin arzikin ƙasa zai bunƙasa saboda akwai yawan saye da sayarwa a cikin ƙasan to wannan zai tasiri wurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasan amma a wani lokaci na ƙanƙani har zai tasiri ma wurin rage rashin ayyukan yi saboda idan ana yawan sayayyen kayayyaki daga wurin ka yana da kamfani ko wurin masana'anta daga ana yawan zuwa ana sayan kaya wurinka da sai ma za ka ce bari ka ɗauki ma'aikata da yawa ka ga mutane za su fara samun aiki yi kuma eh, eh, hawan farashin kayayyaki zai ragu. Eto. Eh, kamar yadda na ce ɗan ƙarƙamin lokaci ne. Eto. Har haka ya ci gaba. Eto. Kamar yadda na ce. Mhm. Ita kanta yen ɗin za ta tashi daga naira talatin za ta koma ƙila hamsin daga nan ta ƙara koma ashirin wani za mu koma gidan jiya. wanda kuma zai sa har shigowa da kayayyaki daga can su ƙara tsada eh, wannan ragowar hawan farashin kuma za mu ƙara ganin ya ƙara dawowa. In dai na ɗauki kana na ɗauki ɗan amshi na, ka gama roƙa na na zan ya shato. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Shin haka za a ci gaba da sayan kaya daga China domin sauƙin shigo da su? Ba abin da ƙasar za ta yi ta rage sau kayayyaki? In muna sayan kayayyaki daga China muna ƙara masu ma'aikata ne. Sucin za su ta haɓaka. nan eh, Najeriya kuma eh, to me za a yi me shawararka nan me yi da kamata a yi yau shawara na a nan shi ne tunda yanzu muna da dama da zamu iya shigowa da kayayyaki daga China a eh. sauki kuma a arha so ni amfani da wannan damar mu shigo da abubuwa masu muhimmanci wanda muke bukata wurin assasa sassan tattalin arzikin ƙasarmu. Kamar su me? kamar misali harkan noma, harkan tsere-tsere, da eh, abinan tuno eh, abinan kamar mineral resources da mm-hmm. ma'adanai da abubuwan da zai sa mu ringa yawan samar da kayayyakin da muke bukata a cikin ƙasa Najeriya ba tare da sai mun shigo da su ba. Sai mu la'akari da abubuwa mai masu mahimmanci da muka fi yawan shigowa da su a Najeriya kamar misali kamar man fetur da muke yawan shigowa da shi sai mu ce to da wani abu ne muke bukata domin mu assasa matatun man mu wanda za mu dogara da man cikin gida Najeriya ba sai mun shigo da wani mai ba. To sai mu shigo da kayayyakin da ake bukata wurin assasa wa'annan matakin man daga China saboda suna da sauƙin shigowa. To, Dokta a nan, idan muna da abubuwa da muke kodoshi ana amfani da su, me zai hana gwamnati ta faɗa ma masu sana'a a China ɗin masu sarrafa waɗannan kayan, su da su shigo ƙasar su sarrafa kayan, su sayar. Eh, akwai a kasan shi mai kuɗi ko kuma mai kasuwanci ko kuma mai ma'aikata shi ke sa shi da kanshi ne zai yanke hukuncin zai zo ƙasa ko kada ya zo ƙasa da farko akwai abubuwan da zai la'akari da shi kamar su ah, akwai misali kamar tsaro kamar samar da wutar lantarki eh. ah, kamar ita darajar shi tattalin arzikin ƙasan da zaman lafiya a ƙasan yanzu misali idan ka zo najeriya ka sa hannun jarinka ko kuma kashe kuɗi aka zo aka samu tashin hankali ko kuma rashin yiwuwar demokaradiyya ko kuma ita kanta daraja kuɗin ƙasan da eh, arzikin ƙasan ya ringa sama yana ƙasa bai nutsu ba ka kai jarinka da da kuɗin da kake so zaka samu kaga ba tabbas kenan so su dama masu sa hannun jari mhm. dama mu ne za mu sa wasu abubuwa da tsare-tsarenmu da haske da kansu za su zo ƙasan nan su samar da abubuwa su sarrafa kayan a ƙasar. sai mun yi dogaro ga wasu sun zo a ƙasar nan muna da masu kuɗi muna da mutane masu basira da fasaha da yawan al'umma da har ba sai mun dogaro ga wasu sun sun sa hannun jari wanda su a kansu a China ɗin za su ga aibin masu samar da abubuwan a cikin ƙasar su ai ƴan China ne da ƴan wasu ƙasa ba ne eh. Ina har China za su iya yi ikinan muwa muwa za mu iya yi to abin da nake bukata shine yanzu da farko dai a samar da abu wannan shi wutar lantarki da tsaro da zaman lafiya a cikin al'ummar mu Najeriya sannan kuma mu yi amfani da mu shigo da abubuwan da da ba mu da shi mu assasa abubuwan da muke bukata domin sassan tattalin arzikin ƙasar nan shi ma su bunƙasa yanda za mu rage dogaro da shi a fitar da mai da muke yawan yi sannan kuma cikin nasara ne da cikin wannan ziyara da shi shugaban ƙasa ya je wanda har na suka ce sun yi su ba da gudunmuwa wurin aiwatar da kasafin kudaden da aka yi na bana na wannan shekara kamar yadda muka sani cewa dama shi shugaba buhari eh. ya ba da kasafin kudade wanda kuma mun san cewa abin da yake so ya kashe baya da kudaden da zai zai aiwatar da wannan ayyuka dole sai ya nemo tallafi daga wasu bankuna ko kuma wasu kasashe wanda har sai da ta ce za ta iya ba da tallafi kuma a kan kuɗin ruwa mai sauki wanda najeriya ta iya biya su wani ma wurin wani gudunmuwa ne kuma wannan kasafin kuɗi zai mai da hankali ne kan samar da abubuwan da masana'antunmu da masu kasuwanci suke bukata domin kasuwanci su ya bunƙasa wanda idan mun yi bunƙasa za su ga mun rage yawan dogaro da shigowa da abubuwa eh, har za ta kai mu lokacin da ma wasu mutane ne daga ƙasashe ya su ringa shigowa Najeriya suna buƙatan kuɗinmu Eh, domin su sai kayayyakin haka eh. zai sa har naira ita ma daraja ta ƙara tashi eh. saboda abin da kawai zai sa kuɗin kuɗin ƙasa ya ƙara tashi shine yawan buƙatuwan kuɗin daga wasu ƙasashe mm. kuma ana buƙatar kuɗi ne kawai idan har akwai abin da wasu mutane daga wasu ƙasashe suke buƙata a ƙasan ku za su zo ya ce sai su canza kawo kuɗinsu su ashi shi kuɗin ku so a lokacin ne kasa ta rike kudaden kasashen waje da yawa a cikin asusunta na kudaden kasashen waje wanda shi ke gwada karfin tattalin arzikin kasa to eh, yanzu da aka yi ko da kudin da China ta kawo a Najeriya eh. komin yawan su za ka ganin da nan an zo an wawure su an kwace su an je an kai ana ta amin amin an canza su kenan an tafi China ana sayayya da sauransu wanda kuma ita ce ta shigo da rike yawan naira a cikin asusun kasashen wajenta. Wannan yana gwada cewa tattalin arzikin China ya fi Najeriya saboda China tana da da kudaden naira wato kudin Najeriya kenan fiye da yadda 'yan Najeriya ko kuma Najeriya take rike da kudin China wato yana a asusun To mun gode da bayananka za mu dasa aya a nan saboda lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A madadin bakon namu Dr. Ahmad Adamu da Teobahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti. Nisa Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.